a watan ramadana kuma ga shi Allah mai girma da kuka ce ayyaman ma'adudat kwanan da ake cewa ramadana saura kaza saura kaza ga shi har an shiga ga shi har ana goma tun har ban nutsu ba kwanan nan bai bai wuce ba ne ko kuma in wuce in bar shi ɗayan biyu ne in ma ka wuce ka bar shi ina ma nan ka wuce ka bar shi yauke ka tafi lahira kafin ramadan ya kare ko kuma ramadan ya wuce ya barka to Allah mai girma ɗaukaka ya datar da mu ga alkhairan da yake cikin wannan rana da alkhairan da suke ba yana cin addu'in annabi sallallahu alaihi wasallam asbahna wa asbaha al lillahi walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Rabi al'ummar Khayra mafi hadar yau, daga cikin alkhairar yau, mafificiyar sallah, ita ce sallar asuba ranar jima'a cikin jama'a. Ka da bayan Allah suka zo suka yi. Kama za sha mamaki babban masallaci ya ce bai cigaba. Sararin mutane suna ina ke nan. Mun suna kwance. A ce duka-duka. sahu biyar sallar asuba mafificiyar sallah a gurin Allah kaga abin takaici ne kuma dukan ka bi masallatan haka zaka samu kucil kucil kucil kucil ina sauran mutane suke to lallai mu ji tsoron Allah wajen bada farillai tukunna to sannan yau juma'a kada mu mance yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun jiya da daddare har yau da safe har har har ranar juma'a ne sannan kuma kada mu mance da zuwa juma'a da wuri man ghassala yawmal jumu'ati wa ghtasala kai wanka ka cuccuda wa bakkara wa batakara ka buga sammako wa masha daga masu mashina sai su fakin shi a gida ke masu motoci ma a bar mota a gida wa masha wa lam yarkab ya taho da kafa bai hau abin hawa ba amma da ce yi larura ne to Allah ya sani larura ko ba larura ba larura ne ko ba larura ba Allah ya sani in larura ne za a ce a da yana tafiya da kafa eh ku ba shi ladan kamar ya tafi in kuma dai an saba hawa motar ne to wadana min al-imam ka zo kusa kusa kar ka je can baya lokacin da liman ya fara kutuba fastama'a wa ansata ka saurara kai shiru walam yalgu ba kai surutu ba ka dace kanat lahu bi kulli khatwa bi kulli duk taku ba duka takun za a tattara ya zama guda ɗaya ba duk taku ɗaya ladan azumin shekara to ba shine yanzu mun yi ramadan za a zo a yi sittati ayyamin shawwal eh to duka ladan azumin shekara za a baka yanzu ranar juma'a kawai ta kuɗe paid hmm? shi ne ka sami irin abin da za ka samu a ramadana da sittati ayyamin shawwal kuma ni na za a najeriya mun fi ƙoƙarin sittati ayyamin shawwal fiye da zuwa juma'a da wuri kusan 90% an fi kokarin sittata ayyamin shawwal kowa ƙoƙarin shi a ah, sittata ayyami a ah, mu an mun gama alhamdulillah kama jima'a kuma ba zai zo ba sai liman ya fara kudu ba rashin sanin kasuwancin lahira ke Allah mu ƙoƙari mu taho da wuri kuma mu ikilasi an gama irin karfe goma mu a garinmu ma fa yanzu wani ya zo masallacin jima'a fa wallahi tallawa ne yana masallacin juma'a yanzu haka din nan to kaga mu ba mu shirya juma'a ba ko mu shirya ba tukun amma shi yanzu ya shiryo ya taho yana na a masallaci a zaune wani irin wani irin zafin addini na haka ya shi yake haka yake ganin zai yi wani tun karfe bakwai ya shirya yana masallaci dace ne Allah ya datar da mu fi duniyar akhirah daga nan babban masallaci na garin wawa muna nan tare da annabi ibrahim alaihissalam ko daga cikin addu'o'in annabi ibrahim za mu bar addu'o'in ya zama karatun rana ke duka addu'o'i mu jefa su gurin yanzu akwai abin da ya saura mana nan da yake cewa yau la yanfa'u yau la yanfa'u ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم دميت ولا تخزني يوم يبعثون يا الله كدك الجنيرة رانا ذاك تايد باينك kenan anan yana nuna maka akwai wanda Allah zai tabar da su Allah ya kiyaye mu سورة آل عمران الله يتي ربنا إنك من ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار daga cikin addu'o'in ulul albab rabbana ya mahalicinmu innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytah duk wanda Allah ya shigar da shi wuta Allah ya tabar da shi yi annabin Allah fa khalilur rahman amma yana jin tsoron wai kar a shigar da shi wuta wala tukhzini yawma yub'athun alkhizwi anan babba shine a shigar da mutum wuta kenan ayar tana tabbatar mana da alba'at tana tabbatar mana akwai bayin Allah da Allah zai tabar da su kada Allah ya sa muna cikin su to wannan rana abin tsoro ce sai ce yawma la yanfa'u malun wala banun rana ce da dukiya ba ta amfani ‘ya'ya ba sa amfani nan sai aka gabatar da dukiya mafi yawanci ana gabatar da dukiya akan yaya Allah ya ce mana almalu almalu wal banuna zinatul hayatid dunya almalu sai ce wal banuna eh dukiya da yaya zinatul hayatid dunya a kisan istifari فقلت استغفروا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال يلا وبنين كذا أنا قدمت da dukiya akan yau malayan fa'umalon duk wani ɗan kudin da kake da shi ba ruwan Allah da kudinka mun ji wannan wala banun bi iyayenka ba ruwan Allah da su illa man atallaha bi kalbin salimin ya abin da nake so maraka zaki sai wanda ya je gaban Allah da zuciya kubutacciya alqalbu salim zuciya muna tare da ita tare da wani siffofinta masu yawa da na duba a ga wani darasi tsoho da muka yi shi is it a radio niger koro siffofin zuciya kamar karatun shekaran an raka zane ko akan zuciya zuciya zuciya zuciya to zukatan sun kasu kashi uku akwai alkalbu salim shine wanda Allah ya ambata mana nan to sanan siffan shine assalama wa huwa aljami'u li jami'i sifat zuciyar da ta tattara maka dukkan siffofin da zan ambata ita ce zuciyar da in ka je gaban Allah ba ita to ba kai ba tsira ce illa man atallaha bi kalbin karena na maka ahammiyatul qalb muhimmancin zuciya mu mun fi himmatuwa da gangan jiki hmm? ko kuma in cutar ne ma in an ce in kai kaza za ka kamu da cutan kaza sai ka ga mana kafa kafa amma wai gyaran zuciya yawanci ba ruwanmu gyaran harshe me zan faɗa me ba zan faɗa ba ba ruwanmu amma ce a ga wani cuta kai kai hankali sai ga muna kafa kafa karka ci kaza sai ga muna kafa kafa to da irin wannan shine za mu je gaban Allah gyaran zuciya illa man ata Allah bi qalbin salim to shi annabi ibrahim ya riga ya samu fa Allah ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim iz jaa rabbahu qalbin salim سليم كذا على وزن فعيل السليم هو القلب الذي صارت السلامة لازمة له لازمة لازمة ko yaushe kawai zuciyar kilin take ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yace malamai sun kai kawo yaya ma'anan qalbun salim shi ne yake cewa zuciya kubutacciya ita ce zuciyar da salima min ubudiyyati ma siwahu ta kubuta barin bautata ma wani Allah وسلم من تحكيم غير رسوله تاكو بتبرن كيه كنشي هو ونبا من زن الله صلى الله عليه وسلم فسلم في محبة الله مع تحكيمه لرسوله في خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال wattaba'udu min sakhatihi bi kulli tariqin in ka samu irin wannan ka samu zuciyar da ake bukata ke mu damu da ita mu damu da ita amma wani kyalkyalin jiki eh da tsummo kara ba shi bane fa ba shi bane Allah baya duba wannan yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha. biƙalbin salimin bai ce ka zo da wani tufafi mai kyau da aka sa staki aka goge Baki shi ba fa Allah ba lura da wannan in gane wannan fin yanzu kar rutu kaina wai da babbar riga mm, da hula mai kyalkyali ba wannan ba fa ba wannan ba fa illa man atallaha biƙalbin salimin to kafin wannan siffofin zuciya kubutacciya ina da siffofi da na rubuta nan guda ashirin guda nawa ashirin kuma kowane za ka ji direct imma littafin Allah ne ko sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi sallam to kafin wannan sai kuma ga siffofin kiyama ana ce yau malayan fa'umalun wala banun illa man atallaha bi kalbin salim zuciya kuɓutacciya ranar rana ce ta tashin hankali Allah ya sauƙaƙa mana da ka samu ga wasu ayoyi kamar guda to talatin arba'in hamsin amma zai wahala mu kai gaci amma kamar da na tsatsaro su a nan za mu ji yadda Allah ke siffata ranar da siffofi na tashin hankali oba oba Allah ke haɗarin ranar to aya ta ɗaya Allah mai girma da kuka yake cewa yau duka za ka ji yauma yauma yauma yauma ko yauma izin yauma izin yauma izin ko haza yaumu haza haza haza haza haza haza to mu je mu ji ko da ayoyi goma zuwa ashirin ina ga sai mu takaita wannan ranar Allah ya ce yau mana ƙulu yau mana ƙulu جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد الله Allah ke cewa yau mana ƙulu li jahannama wannan ranar ita ce ranar da Allah zai ce ma jahannama halim talati kin cika ne me jahannama za ta ce ya Allah hal min mazi akwai ƙari ne Allah ya kare mu anan yace wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun in sani wani ɗan kuɗin da nake da shi ko ‘ya'ya ba sa amfani illa man atallaha bi kalbin salim to rana ce da azalimi zai ciza yatsan shi ويوم يعض ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم يعض الظالم رانا القيامة رانا تيدا الظالم زي تيزا يا تنشي أمانة يديه معناه ندامة تاكي ندامة ذاك أمفاني دا يديه أنا نفن يا ya ƙulu yana cewa ya laita ni takhaztu ma'ar rasuli sabila kai tan shi da ma ya ɗauki tafarki tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ina ƴan qur'ani zalla ina yan tatsi ne ya suke tare da wannan aya kuma suka akwai tsoho da yake zuwa nan shekarun baya can yazo ta izgilanci kuma mutane suna dariya yanzu ina yake kamar ya makance ne ma kafin ya mutu fit to yau mai abu zalimu ala ya daihi ya ƙulu ya laita ni ta haztu ma'ar rasuli sabila nadama ce babba Allah ya kiyaye mu ranar ita ce ranar da Allah ce yau matu ƙallabu yau matu ƙallabu wujuhun fi ma ya ƙulu na yanar يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا الله يتسوى يوم تقلب وجوههم في النار za a dinga jujjuya kawukan ‘yan wuta a wuta tun cewa ya laitana a ta'anar laha wa rasula kaitansu da ma sun ma Allah biyayya da ma suna wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya kaji ko kaji ko to kaga dan tatsi ne yanzu ya zai da wannan ayoyin kenan aje zuwa aje zuwa kuma duka rayuwar ai kaɗan ce wallahi ibnu adama innama anta ayya kowa ka bashi yan ranaku shi kenan kullama zahaba yawmun zahaba ba'du rana ce da Allah ce zai ce a ware wamtazu wamtazu yawma ayyuhal mujrimun ayyuhal Allah zai ce ku mujrimai ku ware ba wai zo ana kama wai mujrimi a ce zo nan kai can a'a kawai wamtazu yawma ayyuhal mujrimun idan mutum mujrimi ne shi da kanshi kawai zai kasance cikin bangaren yan wuta Allah ya kare mu kuma rana ce da Allah ce za a yi busa cikin ƙaho wa nufi fi suri wa nufi fi suri fa tasari fa sasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard illa man sha'a Allah thumma nufiqa fi ukhra fa idza hum qiyam دنا سورة قاف ونفخ في الصور ذلك ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ده سورة النبأ يوم ينفخ في الصور ينفخ في الصور فتأتون أفواجا قد يوم ينفخ في الصور رانا دا يبوسا تشنكه فتأتون أفواجا زامزو جماعة جماعة كلا كلا kuma Allah ke wa nufi fi suri in yi busa cikin ƙaho to zalika yawmul wa'i Ranar narkon azaba ya tabbata ke Allah ya kare mu rana ce mai tashin hankali Allah mai girma ɗaukaka yake nuna mana a ranar in an tashi yara ƙanana za su kasance tare da furfura fa kai tattaquna fa Yara ƙanana sun kamu da furfura saboda bala’in ranar. Kuma a ranar ce har yanzu yau mai ta zakkarul insanu. Yau mai ta zakkarul insanu ويسمى له الذكرى تدقى يوم يتذكر الإنسان و... يوم يتذكر الإنسان ما سعى رانا da mutum zai zai tuna abin da ya aikata kuma ranar ce har yanzu yauma idin ya tazakkaru insanu nan yauma ya tazakkaru insanu daban ko yauma idin shi kuma daban yauma idin ya tazakkaru insanu wa anna lahu dhikra ina yaqulu ya laitani qaddamtu li mana tun daga duniya fa za mu kaddamar kanmu zuwa can fa adashin da za mu yi tun daga nan za mu dinga zibi in muka je can sai mu ɗauka amma baka zuba komai ba me za ka ɗauka ko a duniyan baka zuba komai ba me za ka ɗauka in ce da Allah malam tashi ka bani guri Allah sunan ka yana cikin masu adashi amma baka zuba komai ba sai ka ce a to bari je mana wannan watan dama na ce aje mun wannan watan mutane suna ta zubi e duk wata dubu ɗari ɗari zuwa ƙarshen wata goma ba kuwa zai samu miliyan ba to kai sunan ka yana ciki amma ba abin da ka zuba fa ina ga wannan misalin zai kama kwakwalwan wanda yake bai san me yake ba adashi dubu ɗari ɗari sunanka yana ciki amma ba abin da ka zuba sai kuma ka ce kai ne ɗaukan ƙarshe hmm? to da ka je ɗaukan ƙarshe kuma ya karga zero zero ya ba ka zuba komai ba ce malam na zo in karɓi kuɗi na ne miliyan ɗaya to kai me ka zuba ne ba abin da ka zuba fa ko misali a ce mutane suna ƙasan waje suna aiki shi yana turo da kudin shi garin wawa duk wata in an bashi albashi zai cire dubu ɗari misali sai ya turo a siya mai kayan aiki duka sun sai fili ne duka su biyun sun sai fili wannan sai ce a to duk wata zai turo dubu ɗari ko dubu ɗari biyu a siya mai kayan gini ne bi a yi da gurin masu siminti Hmm? maybe a yi depositin gurin masu blog to kaga yanzu an tashi gini ya ɗagu kenan sai ce ato masu somel su a ba su kuɗi mana masu kwano a ajiye kuɗin rabta hmm? a ajiye kuɗin falasta a ajiye kuɗin tari kaga shi ma an tashi ƙofofi winduna an gama wancan kuma duk abin da aka bashi zai tafi ne sa a ciki shi ajiyar nashi a ciki yake sawa daga zuwa an jima sai shiga bayan gida ko eh ajiyar shi kenan za su yi daidai ko wannan kaga gidan shi ya tashi har an rufe har an yi fenti an sa ƙofofi wannan kuma yana nan a fili haka ne ko muke fa haka muke fa wannan yana zuwa masallaci ana sallah da shi yana zama a yi karatu da shi yana istighfari yana salatu buha yana qiyamul layli yana azumin tatawu'i ayyukan alkhairi dai fata fata yana yi alhamdulillah wancan kuma fa ba ruwan shi fa to ya qulu ya laitani shi din ne ba qaddamtu li hayati to sai aka kore su a aiki duka to kaga wancan yana da gurin da zai dawo ya zauna yanzu wannan kuma zai fara cikin gidan neman mai Allah ya sa kuma Abuja suke sai a ce mai kudin haya naira miliyan kaza ai kaga ya ma kai shi kaga wannan yanzu ya dawo yana da gurin da zai zauna kai har ma yana da gurin da shi ma zai sa hayan wannan kuma yana nan dai alhamdulillah da Allah mu lura mu lura Yau yawma idin yatazakkaru al-insanu wa anna lahu zikira Ya ya يا ليتني قدمت لحياتي Ranar nan ita ce ranar da yau mai firul mar'u Yau ya firul mar'u min akhihi Ranar da mutum zai gudu ma dan uwan shi wa ummihi wa ummihi zai gudu ma mahaifiyar zai gudu ma mahaifin wannan ranar har yanzu ranar ce da za a zo da jihar nama, waji a yau yauma idin يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى har yanzu wannan rana ita ce ranar da za a zo da jahannama rabbana sirif anna azaba jahannam za a zo da linzami tana da linzami linzami dubu saba'in in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in yake janta inan mala'ikun kawai da suke jan wuta kawai mala'ika biliyan hudu da miliyan ɗari tara hmm? kawai za ka ce 7 times 7 shi kenan 49 shi kenan 49 sai 9 ɗin tana da 00 sai kwama 000 sai kwama sai 000 shi ke 4 kwama shi ne biliyan kenan biliyan hudu to sai miliyan 900 mala'ikun kawai da suke jan wuta ke kaga sun ninninka ninnin ba haɗi ba haɗi sun ninka mu 'yan najeriya gaba mu da mu da akuyoyinmu da dabbobinmu gaba ɗaya mutane kawai miliyan 200 ne kacal to a haɗa da dabbobin gaba ɗaya su ma a bar su miliyan ɗari biyu daga duka duka miliyan na ɗari hudu to a bar shi ma miliyan ɗari biyar duka duka to a bar shi miliyan ɗari tara ma to kaga yanzu sun ninka biliyan hudu ‘yan kan kawai ba wasa fa ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم تو maybe ان من جي wannan to ina ga zai ishe mu yawma la yanfa'u malun wala banun fa illa man ata Allah bi qalbin salim zukatan sun ka kasu kashi uku na farkon alqalbu salim Allah ya ba mu irin shi na biyu alƙalbul mayyit mataccen zuciya na uku alƙalbul marid zuciyar da take mara lafiya za mu damu da wannan zuciya wata take me yau la yanfa'u wala banun zuciyar da gobe kiyama ba wanda bai iya sai wanda ya je da irin ta gaban Allah mai girma ɗaukaka babban magana yau malayan yanfa'u wala banun illa man atallaha bi qalbin salimin irin wannan zuciya ga wani siffofi kaman guda ashirin nata nabin karanta sai mu ɗan ɗauki kuma mu ɗan yi bayani yana ga sai mu taƙaita na farko daga cin siffofin irin wannan zuciya akwai al'inaba al'inaba kuma shi kaga ba aikin harshe ba ne aiki ne na zuciya al'inaba na biyu akwai assalama assalama na uku akwai alif mi'inan na hudu akwai alwajil wajil wajil shi an ce mai dan Allah to za ka ji an gama da shi irin wannan zuciyan irin ta ne Allah yake so amma ce dan Allah ce wallahi tallahi billahi allazi ba zan yi haƙurin ba to kar ka yi din shike duk wanda za ce dan Allah kai ya ce wai ba zai to kar ya yi din shike yayi abin da zai yi a gano ba shi da imani ke alwajil na biyar alhidaya shiriya ana jin mene ke faɗa in zo shi shine ƙashin bayan tafiyar mu kiyama ke in na rasa wannan an yi bye bye da ni a lahira ke in ka rasa wannan shi ke nan, an barka wallahu Musa, an bar mutum a cikin hallaka الإنابة السلامة الاطمئنان الوجل الهداية نشدة أكوي الخشوع نبقي أكوي الرب رب نتقص أكوي التقوى صفة تزوجيا نترى akwai at-tahara ba irin wannan tahara da muke muka sani ba ba irin shi ba fa tahara na zuciya na goma akwai al-ikhbar al-ikhbar zaka ji Allah ce wa bashiril mukhbiti za mu dan zo mu dauki dauki sifan mun karanta shi a suratul hajj al-ikhbar tilka asharatun kamila yau kuma damar mana ranar goma ko ga siffofi goma maimaita su Allah ya azurta mu da irin wannan zukatan al'inaba na biyu assalama na uku al'umi'inan na hudu alwajin na biyar alhidaya na shida alkhushu' na bakwai arrab na takwas attaqwa na tara at-tahara na goma al-ikhbar na sha ɗaya as-sakina as-sakina na sha biyu al-iman okay al-iman na goma sha uku alhub na goma sha hudu ta'akul hankali ke ta'akul na sha biyar attadabbur na sha shida al'ilm na sha bakwai asam uke zuciyarka ta kasance zuciya ce mai ji na goma sha takwas a attabassur zuciya ta kasance tana da basira na sha tara alfik zuciyar ta kasance tana da fikihu tana da fahimta na ashirin cif-cif tazayyun. oke zuciyar ta kasance tana da ado amma adan na me ba wai ado na tsummo kara ado na huluna ado na zobe agogo takalma walakin Allah habbaba ilaikumul imana وزينه في zayyana hu. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين wannan su ne abubuwa guda ashirin ke to me maybe sai mu ɗauki su a taƙaice a taƙaice a taƙaice Allah muna da assalama shine farko ko a ba mu ayan yawma la yanfa'u yawma la yanfa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم تو بقلب سليم الله يعزك مليتا نبي أكوي الإنابة ذاك جاء الله يتي وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وأزلفت الجنة أما للمتقين أوكي كراتم نقول بكي نقول shine daidai ke daidai ke wa uzlifatil jannatu guda biyu akwai na suratu shu'ara akwai na suratu qaf to na suratu qaf din wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id da su ga idda janna kace hada ma tu'aduna li kulli to kaji sufofin awwab mi yawa yawan komawa ga Allah awwab awwab to yanzu ba registration kawai ake je ka sa sunanka ka sa datanka ba haka ba fa duka information din yana gurin Allah kawai kana ciki sai a sa sunanka kana an gama an gama amma yana nan kawai na baza babbar riga shikenan mm ina hawa manyan motoci shi nan. kowace mota da riganta kai wannan kaga iyayenka fasiki kenan kowace riga da ta kowace mota da rigarta su za ka ga parking space ne barkate ga motocin wanda ta sai ai wata ma ba hauta ba yanzu shine yana da matsayi a gurin Allah wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hada ma tu'aduna li kulli awabin daya kenan hafizin biyu من خشي الرحمن بالغيب أكفا وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب يتيتوا ادخلوها بسلام أنجمع. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد نأكو مئنان نفوه شين الله يتقيا من سورة الرعد الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله ما يجمع لك الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله zukatan suna nutsuwa ne da ambatan Allah ala bi zikirillahi taquma'innul qulub daga taquma'innu a suratul nahl kuma Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman tumanina abu na uku ke abu na hudu shine alwajil siffa ce ta zuciya alwajil shine Allah ya gaya mana farkon suratul anfal innamal mu'minuna innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah sai ce me wajilat qulubuhum sune <coughs> in ambata musu Allah zuciyarsu tana kadawa za a ga tasirin sunan Allah a zuciyar tasu muminai fa kenan masu zuciya mai kyau ke amma a ce dan Allah kai haƙuri ce wallahi ba zan yi ba billahi allazi la ilaha illa huwa ba zan yi ba to kar ka yi din nan. Hmm? wajilat qulubuhum to kaji wajilat qulubuhum sannan kuma za mu zo al-isbat al-isbat Allah ya ce wa bashiril mukhbiti to suwaye mukhbitun alladhina alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mukhbitina sune wanda alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wajilat ƙulubu a ce kana cikin tashin hankali ranka ya ɓati kawai sai a gaya maka Allah to kuma sai ka ga a fushin ya tafi to alaman alhamdulillah kana da zuciya mai kyau ke. a ce ai kun san ni hankali na ya tashi in hankali na ya tashi ai kaza ya fara baka da imani ke ya kamata ku. ya ka ce dan Allah ka bari dan Allah ka bari dan Allah kai haƙuri to diyan da zuciyan ta kai ta sako kansa kawai a take ni mutum ne ke amma ce don Allah ka bari ce ina wallahi ni ba zan bari ba wai har sai an je an ji an tambayi wai wa yake wa yake shakkan shi ne oke kai baka shakkan Allah baka jin girman Allah ce to a garin nan wai maganan wa yake ji ne ce a yana jin maganan wane da wane to sai a je gurin wane ce da Allah kama wane magana na to in ya kira ce to oga tun da zai kai magana shi ke aikin banza eh, wannan shi ne banza a banza ke an ce maka Allah baka ji girma Allah to sai wani mai yawo da kashi a ciki Shi ne zai ma magana wai oga dan kai ne rashin imani ba ya kamata a ce a ga tasirin sunan Allah a zuciyata mun sha karanta kisan umar ko da uyai ne gaggasa mai maganganu ya tashi zai lakaɗa mai na jaki ce ya umar Allah ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa shikenan ba shikenan ba ibnu abbas yana gurin ya ce wallahi wallahi umar bai wuce wannan aya ba da aka karanta mai kudin la'afuwa an gama ba an ce umar don Allah ka yi mai afuwa don Allah don Allah ce a Allah kawai ya gaya manzan Allah kudin la'afuwa shi kenan fa daga mutanen kirki kenan kamar kaɗa su da mu abin mai kuka ne fa wallahi ce mu mutanen banza ne fa amma ka ji mutumin kirki ana ce mai Allah ya ce wa manzan Allah shi kenan an gama amma sai a ta bani baki don Allah ka yi haƙuri ce wallahi ba zan yi ba wallahi ni ku kyale ni fa na rantse fa don ka rantse ba ka fara ne to kaga daga nan kawai muka ma mu hisabi ce to mu fa sai dai kawai rahmar Allah Allah ya mana rahmar yanzu muna da alwajil na hudu kenan muna da alhidaya me hidaya shiriya shi ne Allah ce wa man yu'min billahi wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah yahdi qalbahu Allah zai shirya da zuciyar shi kaga akwai shiriya kuma wallahu bi kulli shay'in alim abu na shida akwai alkushuwe alkushuwe menene kushu'i eh tsoron Allah amma tsoron Allah na gabbai gaba ɗaya ke ka duba fadin Allah mai gima ɗaukaka lau an zalna hadal ƙur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyatillah dutse ba min khashiyatillah malamai da suka san Allah innama yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah ya kira mutane gaba ɗaya ma ya ayyuhan nasu taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور كذا أقول الخشوع خشوعي شنا لا من أفركم سورة المؤمنون قد أفلها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون sun ci nasara ke kuma Allah ya kira mu mene yake cewa suratul hadid alam ya'ni lil ladina amanu alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah alam ya'ni lil ladina amanu ashe lokaci bai daga masu imani an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah zukatan su samu khushu'i daga ambatan Allah khushu'i dan ambatan Allah tsoron Allah ina da aiki babba a kai na fake kai ma maybe kana da irin shi maybe wani ce a shi ya riga ya samu ya samu alhamdulillah na takwas akwai attaqwa a suratul hujurat Allah mai jima da kwaka ce innal ladina yaghbuna innal ladina عند أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التي للتقوى كذا أقول التقوى أقول الطهارة نتركينا تركي أماني kenan tsarki amma wani irin din ma ba shi ba fa shi ma yana da kyau amma wanne ne fi kyau Allah ce wa idza sa'altumuhunna mata'an wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم كذلكم أطهر لقلوبكم wa qulubihinna kenan akwai at-tahara oke tsaharan dai da muka sani datti ya taba sai in wanke ko yau datti ya shiga zuciyanka sai ka yi kokarin ka wanke shi ka sa mai haifo in fari ne sa haifo a sa bulu Kada sai ƙara mai kyau in ya sai a zo a sa staki sai a goge alhamdulillah sai a fesa mai turare alhamdulillah sai ga ya dawo kamar sabo ok wannan mun iya ma ɗin ma amma ba mu iya ma zukatanmu ba akwai aiki ke nan akwai aiki na goma akwai al-ikhbar e, shi ne aka karanta mana wa bashiril muhbiti allazina idza zukira Allahu wajilat qulubuhum isbat mana isbat مبشر المخبتين سنة المطيعون المتواضعون الخاشعين المطيعين فيكينا المتواضعين الخاشعين تسو مخبتون ألا يسفة تاسود لسفو في هدو سفن فرقو الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم من أتكي to a cikin mu dai ba ko Allah ya ba wannan sai wasabirina ala ma asabahum masu hakuri akan abin da ya same su sai wal muqimis sala na uku kenan masu tsaye da sallah na hudu wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda Allah ya ba su suna ciyarwa Allah yanzu mun samu guda goma kenan in sake maimaito guda goma al'ina ba. السلامة كو السلامة الإنابة السلامة الإنابة الاطمئنان الوجل الاطمئنان الوجل الهداية الخشوع الهداية الخشوع الرب التقوى الرب التقوى في منا الطهارة al’isbat, isbat at-tahara ban san ko mutumin wawa baya bukatan wannan ku ai da kowa ne ake yi ko yanzu kana jikin ka'aba da kai ake yi ko ma kana ina ne duk mu bayan Allah ne na goma sha ɗaya ok akwai asakina wannan asakina mun san daga yana za mu samu shi daga ina za mu samu as-sakina yana ɗaya daga cikin da za mu samu sakina zaman masallaci e wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum kaga yatluna in za karanta kuma mi mudarasa illa nazalat alaihim as-sakina mun ji Fate sai ni nutsuwa ta sauka ma bayin Allah da suke masallaci yana ɗaya daga cikin hanyoyin imani shine Allah ce mana shine wanda ya saukar da mai as-sakina fi qulubil <laughs> Allah ce huwa lafi an zala sakinata ce fi qulubil mu'minin Allah shi ya saukar da nutsuwa a zukatan mu'minai Allah ya ƙara mana nutsuwa me ya kamata nutsu kai ma ya kamata ka nutsu amma ni taurin kai da jiji da kai duk ba namu bane wannan na goma sha ɗaya kenan as-sakina na goma sha biyu akwai al-iman al-iman siffa ce ta zuciya zuciya lafiyayya Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin to kaga wa man yu'min billahi hanya ce ta samu me hidayatul qalb wa man yu'min billahi starting point kenan yahdi qalba kuma sai zama babu imani kaga babu me kenan babu shirya Allahul musta'an na goma sha uku al-hub hub kuma ka duba salasun man kunna fihi bihin bihinna halawatal iman an kuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an hibbal mar'a kaga maimaita hub hub hub ka kaunaci mutum ba dan komai ba sai dan Allah ya zama ka fi san Allah ka fi san manzon Allah fiye da kowa da komai a duniya shi ne Allah ya gaya mana walakin Allah habbaba ilaikumul imana Allah ya sanya muku san imani wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون شما كجان شيء اللهم زينا شما أبين من ذا الله صلى الله عليه وسلم أما بزينة الإيمان الدعاء يكي أسلا كما مودون والله المستعان kuma ka gwada ka gani in ka fara at-tahiyatu lillahi shine farko ko zuwa ƙarshe sai me salatin manzan Allah sai me sallallahu alaihi wasallam sai me Allahumma inni a'udhu to me bi kana zuwa nan Allahumma inni a'udhu bika min assalamu alaikum wa assalamu alaikum to Allahumma inni a'udhu din ma kaga bata zo ba ko sai kuma me har yanzu Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli bata shigo ba ma kwata kwata bata samu shiga ba sai kuma me Allahumma inni zalamtu nafsi shi ma bai zo ba fa Allahumma bi innaka al-ghaib bai samu zuwa ba fa Allahumma inni as'aluka ya Allah al-wahid shi ma bai zo ba fa in bukatun duk ba samu shiga ba fa kaga daga can na biyun ma kai an yi sallama to Allah mu gyara sallolin mu an ji me na faɗa dan Allah mu gyara sallolin mu kuma matsalar shi ne mamu in shi liman ya ɗan jiya, sallah ce liman ya haka manzan Allah ya ce a taƙaita ok nirin taƙaita manzan Allah ya ce a yi a daina addu'a ne a sallah shi ne taƙaitawa ba haka manzan Allah ya ce nufi ba in kar a zo a ji a sallan ta yi tsawo sosai amma idan sallan asuba a yi minti talatin tsakani da Allah tsawaita kenan minti talatin sallan asuba mu a gurin an tsawaita amma a gurin manzon Allah ina minti talatin sallah asuba minti talatin sallah asuba ni kokari dai mu gyara abu na sha hudu akwai at-ta'aqqul at-ta'aqqul afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ya'qiluna biha kaga qulubun ya'qiluna biha ya mana wannan ayan take ke ne su kasance suna da zuciya da take me suke hankalta to kenan hankali yana ina kenan to wannan kuma maganar tattaunawa ne ko hankalin yana ina a nan dai ayan tana nuna mana ah, hankalin yana zuciya ne akwai tadabbur abin da ake bukata mu samu kenan a karatun ƙur'ani Allah ce a fala. afala أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها kaga tadabbur shi ma mazauni kana ke da zama a zuciya mu dinga tadabburi manzo Allah ce ni hudun wa akhawatuha qabla al-mashi shi yana jin duka maganganun kiyaman nan fa shi ma yana ciki fa kawai kama da furfura Gama ka duba wallahu musa a Najeriya ana wasa da ayoyin da suke magana wuta fa sai ma kai mun su wuta ka dawo wani irin wasa ne wannan kai yanzu baka jin tsoron a jefa ka kai mu kai mun su wuta ka dawo a'a dallan jini ma fa ana yi da ni ne yau shi ne ma'anan karatu mai amfani ke amma karatu na raha kawai a yi dariya tashi to sai kuma mutum ya zo in ci kan shi fa a ciki fa wallahu Musa. kuma yawancin za ka samu ma direct ma direct hanyar ma fa maybe har shi ya shiga ma fa in dai mutum bai dawo ya tuba fa irin su ne aka ga dan agaji ko wani security ya zo ya tsaya musu a baki kam to shi wannan ba shi ya kai ka har ya baro ka mai man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman manzo Allah me yace falyatabawwa kawai maq'adahu minan nari kuma ka zo kana wasa da ayoyin Allah wa kai su ta dawo akai su bakin waye waye waye waye injini ma ana yi da ni ne wutan za ta iya shafa ta to wallahu musta tadabbur akwai al'ilm akwai assam wa naqubahu ala qulubihim fahum la yasma'un akwai at-tabassur فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أقول فقه فقه فهمت زوجية تكسن شيطانا دا فهمت كدوب سورة المنافقون ألا ميجمع وكاكاك إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون قاموا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم هم؟ la kahun ba sa taɓa fahimta to akwai alfik. in zukatan ko ba kwakwalwan kawai ba fa za ce ya san fiqihu me ya san fiqihu a karanta kenan saura fiƙihun zuciya kuma sai at-tazayyun adan zuciya Allah Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin to wannan kamar sufofi ashirin kenan na irin wannan zuciya da yau malayan yanfa'u wala banun illa man atallaha bi kalbin salim oke irin wannan za ku samu karatun a wasu littafai masu kima kamar yanzu wannan littafin da na zo da shi a tawakkulu ala nan kenan wa alaqatuhu bil asbab ya yi fa in baka karanta irin wannan littafin ba zai yi wahala ka fahimci tawakkul zai yi wahala zai yi wahala ya tsaya ya yi karatu mai kyau sunan shi ya daidai da sunan sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi wannan doktor Abdullah ibn Umar amma shi wancan sahabin fa in ka ce dokta abdullahi bin umar ku me dokta abdullahi da ka shi kaba mu wannan dai ka bar mana mu 'yan baya 'yan kafasiti 'yan neman matsayi e eh, dokta wane dr wane associate prof ne? sai prof ne? amma duk wannan da suka wuce eh wayannan din ba su kai jikokin tattaba tattaba kunnen zoma wai farabuwa ne farabuwa ne za na ɗauko imamu bukhari duk profesor na duniya ya ya mutsa su ana ɗauko imamu muslim duk wani profesor a duniya ya ya mutsa shi an ka ɗauko irin su abu dawud ba ma shi abu da ka ɗauko ɗan shi ma abubakar an ce ya fi ma baban shi hadda irin su imamu tirmidhi irin su imamu nasa'i irin su imam addaru ƙuƙuni shi rijal ma yana jangadi yana karanta mai yana cima gyara kai kai kai to littafin yana da kyau za mu fa'idanci da shi wannan shekarar insha Allah musamman mu gyara dogaranmu mu ga Allah to akwai littafi amradul qulub shi yana da shi ma din tikeke na zo da shi akwai silsilatu amalil qulub shi ma na zo da shi yana da kyau shi ma ko yaushe ma wancan eh a wannan satin muke karanto wani abubuwa daga ciki sai kuma na ibnu ibnu a at iraqiyya ayyukan zuciya dan mu damu da zuciya zuciya ka dinga tuntuban ikhlasinka ihsaninka imaninka taqawan alwajil isbat duk zai dinga tuntuɓa ya suke ne a zuciyata to insha Allah kana tuntuɓa sai kaga insha Allah ka kai gaci amma mu tsaya kawai abin da ya shafi gangan jiki yau gida na za a yi renovating a gyaggyara wannan tiles bai min kyau ba da Allah bambare a sake sabo shi kenan wannan motar ta tsufa a kamun wata sabuwa shi kenan rayuwar kenan Allah mai jima da kuka datar da mu fi bin al'akhira Allah gobe muna tare da takawa kuma ke wa uzlifatil jannatu lil muttaqi maybe zamu zamu bada hankalin mu akan wannan aya guda daya hmm wanda ce karatun za ka iya kuwa ai an riga a rubuta min ai yana na a rubuce Za ga ma littafi ma zan zo ma da shi a ciki zan ta bunjin bunjin kawai a cikin takawa za mu ta binjin-binjin har ma lokacin sai ya ƙare kuma shi ne babban target ba sai zama ba mu da takawa to gobe kiyama mana cin masu ima masu tsoron Allah kenan ba ma ciki ba ma cikin su mana yan aljanna kenan ba ma ciki fa wallahu musta'an Allahumma ati nufusana taqwaha Allahumma ati nufusana taqwaha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 وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله